Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon maudu'i na muhawarar Studio Kalangu na hilin mata. Hilin mata shi ne da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shahi rayuwar ya mata a fannoni daban-daban na rayuwa ta yau da kullum. wanda suka hada da ilimi da horo da tattalin arziki da kiwon lahiya da zamantakewa ajimirce shiri ne da ke ba da karhe kan al'amuran ingantar da rayuwar mata. Shirin na yau ya yi dandazo a gidan radiyo sarauniya da ke gundumar madawa a jihar Tawa don ba masu sauraron mu na cikin jihohi damar su ba da ra'ayoyinsu kan maudu'in da za mu tattauna a kan shi a wannan maraicin wanda ya jibanci karatun 'yan mata. Shin wani kalubale da ci gaba ne suke fuskanta a cikin iyalan da ke karɓar su a matsayinsu na 'yan Shi dai neman ilimi wajibi ne kuma haƙƙi ne da tsohon kundin tsarin mulkin ƙasar Nijar Aisha ta goma sha biyu ya ba kowane ɗan ƙasa. Don ganin cewa hakan ya tabbata, gwamnati ya girka tsare-tsare da jaddawali daban-daban wanda suka haɗa da dokar nan da hadar shugaban ƙasa ta shekara ta 2017 da ta ba kowane yaro damar ya yi karatun shi har zuwa shekaru goma sha shida. A cewar ƙungiyar Ahmad da ke kawo tati gudunmawa a faɗin duniya don inganta rayuwar matasa gwamnatin kasar niger ya gabatar da wannan tsari ne a cikin gurin tabbatar da ilimin ɗiya mata da kuma kare su daga auren dole da makamantansu sai dai kuma duk da irin wannan ƙoƙarin da gwamnati ke yi don hakan ya tabbata har yanzu da sauran na akaba yau an waye gari 'yan mata na cin karo da kalubale da dama wanda suke kawo cikas ga ci gaban karatun nasu musamman ma waɗanda ke zuwa bangaren kwaleji ko kuma gaba da kwalejin domin rashin samun yalle wanda za su karɓe su wanda hakan kuma ke haddasa illoli da dama har wasu 'yan matan ma na barin karatun kwata-kwata kamar wasu yankuna na ƙasar niger a nan ma dawa ma da kewaye 'yan mata na cinkaro da waɗannan matsalolin dalilin da yasa kenan muka tsara wannan muhawarar tare da masu ruwa da tsaki a fannin al'amura na ilimi da horo don yin fashin baki kan al'amarin da kuma duba hanyoyin magance matsalolin ko kuma ba da shawarwari na rage raɗaɗin su a dalilin haka muka gayyato muku a nan cikin ɗakin magana na radio sarauniya madawa da mai kula da fannin ilimin ɗiya mata ko mu ce karatun ɗiya mata a nan ma'aikatar ministan ilimi da horo ta nan madawa walgidan usman nana sahira illo barka da zuwa hajiya barka to assalamu alaikum jama'a ina horin cikin yau ga nan tare da ku bisa kan haraka karatun ɗiya mata a nan jihar madawa muna tare da shugaban hakimai na yankin madawa cewa da mai girma marabu suleiman barka ku da isuwa barka ali tare da mu kuma akwai wakiliya ta kungiya ta uwayen yara yan makaranta haka zalika wadda ta kasance tana karɓar yara yan makaranta a gidanta ciwa da uwar gidan maja sa'adatu isufu barka da zuwa barka da zuwa baki mun gode da karbi goron gaita muhawar studio kalangu ni hawa usman nake mana fatin alheri madalla za mu soma shirin da ku jami'ar da ke kula da ilimin ɗiya mata a nan madawa ciwa da wato gidan usman na na sahira illo shin ku za ku iya bayyana mana takamaimai wani matsayi ne ake ciki a game da karatun na diya mata a nan madawa assalamu alaikum alaikum a dangance da karatun ɗiya mata a nan jihar madawa mu dai na inspection kinmu inspection kinmu easg inspection ce wadda kama zaman department duka take mhm. tunda akwai cag cag da yawa ciki csd muna da biyar cag muna da ishirin csp muna da shidda kenan yanzu wa'annan eh, lokololi suna fuskantar matsaloli bisa harakokin ɗiya mata bisa lakwalkinsu mhm. sirtu bisa kan samun iyalan da ke karɓarsu masha Allah mhm. samun iyalan da ke karɓarsu mhm. dalili da haka nan ina kayan mu kai ga wannan kamar muna iya sanin takamaimai adadin 'yan matan da suke karatu a nan shi ne yanzu nake shirin baku eh cikin kama abin ga departament kin duka muna da kamar yara inskiri wa'anda an rubuce gabara muna da eh, dubu tamanin da goma sha takwas da ɗari da goma sha hudu cikinsu muna da mace dubu arba'in da biyu da ɗari takwas da sha uku 'yan matan to cikin 'yan matan nan kahin zuwa shekarar nan ta ida mun samu kamar abandon wa'anda ke tahiyar mm, su su bar karatu muna da ɗari hudu da ɗari biyu da tamanin da goma cikinsu akwai 'yan mata dubu da ɗari shida da tamanin da goma sha hudu 'yan mata mhm. Kahin shekaran ta kare kuma mun samu exclu kamar wa'anda hidda su ne akai mhm. muna da dubu uku da ɗari bakwai da ɗaya mhm. cikinsu akwai mace dubu guda da ɗari uku da sha biyar a cikin waɗannan yaran da ka bayyana muna shin irin wannan rashin samun gidan na zama wani irin cikas ne yake haddasawa karatu musamman ma su 'yan matan rashin samun zaman wurin zama ga 'yan mata akwai cikas saboda wani bi yarinya an turo ta ta zo ekwal ekwal kin akwai nisa akwai lokacin da akwai hatsari cikin fiske abin ga 'yan maza na iya tariya su ga hanya kun gani wannan duk abubuwa ne wanda abun ga hatsari ne ga mhm. mace mhm. mun gode sosai mun dawo kanku wato gidan usman nana sahira mu koma a bangaren naku cewa da mai girma shugaban hakimi shugaban hakimai na nan yankin madawa marabu suleiman a game da al'amarin wannan na karatun ɗiya mata musamman ma waɗanda ba su samun gidan da ake karɓar su a nan gurin ku a naku bangaren a hukumance menene kuke yi don ya zamanto cewa yaran nan sun samu wurin shiga Uh, salamu alaikum uh, madam alaikum salam uh, na gode bisa ga amsar nan da tambayar da ka yi mini ni nan nan duk abin da ya shari'ar danganci ko yukka sawa yariya na mace sawa na miji ina gani an koshi da kawo su na inda nake misali inda take diya mata ko yaro namiji da ka ba da shi bisa ga masabki sai ka kula rashin kulawa da yaran da aka kawo wa cikin gari bisa ga ayi musu masabki daga uwayena dan sai umar ya kawo eh, mutum a kawo shi uwaye ne su kawo shi ba tallahin komi ba na kari ba na sabini dole yaro in ya biyu shina gani wannan wahala shina barin wuri ke dai ka ba da yakka bisa ga masifki mm. bai ba ka rakota da komi ba wala wannan masala ma ni na gane ta nan mm. ai akwai wanda sun ka shekara kamar shidda nan gare ni mm-hmm. sun kai so tara a rashin kulawa ya kori hudu masu kulawa an ka bar hudu sai da sun ka ida nan gida na kenan fi su bilillahi rashin ba da samun masafkin nan shi ta kwara ma ya mata masa karatu har da rashin kulawa na waye shi to yanzu ku a bangaren ku kun ce kuna karɓar ana kama kuma yara a matsayin ku wato na shugaban al'umma a wannan yankin kamar uwa in suka muku yaran ba ku tantancewa da su ku tattauna kan su gashi gashi ya ne suke kawai kawo muku yaran suke su aje muku shikenan su ba da baya ko ku kuna da wasu ka'idoji da kuke gindanya musu mhm. an ah, in sun ka kawo su mhm. tur ta farko za su tallaha musu abin da sun ka tallaho musu ma in ya kare na kama da mai na kama da mai sai na gaji kamar me suke rako su rashin shi abin da suka a samu eh, tiyoyi haci mhm. a samu tiyoyin wake kurun mm. su ake su aka rako su da su ba sabini ba mai ba komi kenan abin da ya kamata dan ka baro da ya kamace kana so ta yi karatu mhm. wanda ka ba amana lokaci lokaci ka san ka kuwa ka san abin da ka faruwa mhm, mhm. inda yaran nan mata suna samu wannan insha Allah gara da Allah sai ba hankali su bai tashi bisa ga karatu rashin kulawan gashi ka tada hankalin su to madalla mun gode kwarai da gaske marabu suleiman hakimi mun sake dawowa kanku eh uwar gidan maja sa'adatu isufu kina daga cikin mambobi na kungiyar uwayen yara shin a bangaren ku ya ne kuke kallon wannan al'amarin na karatun yara mata musamman ma waɗanda ba su samun karbuwa cikin gidaje wasu har kai suna ma barin karatu madalla masha Allah na gode da wagga gayyata da aka yi mana mhm. ubangiji Allah ya saka da alheri lalle kai matsaloli akwai su inda aka ce akwai iskofi ga ta nan duk ta yi bayani biskan abubuwan da ka kai ka komowa game da hita 'ya'ya mata daga fannin karatu musamman gunduma jihar madawa don departamen madawa komin shidda gare ta kenan in ku dibi kowace komina da matsalarta kenan akwai kumina na azurori akwai na galma akwai wurin akwai sabon gida akwai abin ga bangi akwai 'ya'ya mata waɗanda suna bari don cilas don yanayi in ka kaɗanka yadda shi mai gari ya ce in ka kashi ya kamata a ce ka kula ga karatun kai ka sa ido kai ma'aiki ka dinga ba da taka gudunmuwa to ana samun wannan cikas daga uwaye wataran cikas ta dole ce uwayen wataran rashin hali yana ka wannan wani kuma ko shina da halin rishin lokacin ya ta ya kula amma rishin bin diddigin karatun shi mhm, eh kaka shi ba a kula mhm. kenan yana dai wata ran in ka zo kun baka da citar kenan wanda zaka zauna gidan shi kenan in baka da wurin zama kenan ya za kai ka ina lakwala ne in ka koma akwai lokacin da in ka koma ga gobe kana iya komowa in ka gashi mhm, ba iya Mhm. muhalli da ke nan ma ake nema inda za a mhm. da su a zamanar da su mhm. to wannan matsala ita ce ta farko shi ke sa yawanci in kun dibi ka da abandon yawanci na matan sai ya hewa ma biskan na matan ware ku shi ma sa muka yi wata mahawar ganin matan da ke bari wannan solution ba ga uwaye ɗaya take ba har ga gwamnati ya kamata ta kama inda yau in yaro yana da wurin da zai cin abinci in yanzu ka mhm. wadda zai kula a kan tunikin da ake karkarin mhm. ana yi kenan Allah ya sa gwamnati ya taimaka ta wannan bangare wanga matsaloli ni ga gani nake ana samun ragowa waraka su mhm, to To uwar gidan Maja Sa'adatu masha Allah kun zo da hulla biyu inda tura suke cado kasket kuna kungiyar uwayen yara sannan kuma ku da kanku kun zama zamanto da kuke rike yara a wurin ku. Yanzu kuna iya ga mini kamar tun yaushe kuka fara dokan yara 'yan makaranta kuna rike su ku musamman ma mata. To ni ban ma iya ga adadi. ko ba gaskiya ba dan a lalace yanzu sai in ce muku tun ma yalla dus mhm, shekara ta biyu eh, mhm, mhm. na fara a yara yan makaranta kuma uwa uba yanzu dada da mai gidan na shi wanga da nake ya wakili ne na harka education shi ma wasa yana pedagogy kenan kun gani ta nan bangaren shi ma suna daji mm. wata ra ana laba ta hannu su a ce ga yaro nan zana kai kaza kaza to kana alaka da jama'a wasu kuma ɗiyan dangi ne kenan duka wannan abu mu sai mu ce ya zama mana ma daɗa jiki mm-hmm, a ah, ya zama mana jiki ba mu jaje bisa kan shi mm-hmm. gaskiya to madalla eh. to kamar cikin yaran da kike dauka kin yi daukan diya mata ko diya maza ko kuma gama nake gaba to wallahi duk gaba ɗaya ne mm. muna da ƴaƴa mata muna da ƴaƴa maza dan bara abin da gare ni ƴaƴa mata uku gare ni mm-hmm. uku gare ni masha Allah kuma duka waɗanda suka yi sun samu brevi gudan ma yanzu haka tana maraɗi an biya mata école de santé guda ita kuma tana nan yanzu tana nan ga sifirkin formation ta haraka kucir tana sifirkin karatunta to madalla guda kuma tana nan ita abin ga take lise mm-hmm, mm-hmm. to ina ganin cewa kahin dai mu ci gaba sai mu saurari ra'ayoyi yara da kuma wato wasu uwayen Abin da yasa ake samun matsalar saboda wa'ansu ba su da wurin karatu. Yanzu ya an kawo su birni kamar dan uwa hakan ga fami an ka kai shi sai mutum ya nuna kishi a kan shi. A hana mai abinci ko hakan ga mutum ya ta tsangwama shi ya sa yaro ya ki karatu. Sai ta nunin kamar mijinta tana son yarinyar na. Kuma shi ma yanzu a ce kamar wanka ne ya kawo ka wurin karatu. Sai mata ta nuna ba ta son zama ta nuna kiyayya hakan ga ta ta tsangwama ta nuna kamar kishin kaunan mutum shi yake kawo haka nan har karatu duka ya lalace kuma wata rana abin da ake samu uwayen mu an su babu tallafi ba a samun karfi yaro a kashi birni wurin karatu ya zo babu tallafi wata rana gajiya aka yi ana ta yi an ɗauki shekaru ana yi kenan karatu ya lalace amma kuma ina shan ra'ayin hankali mata hakan ga an kai yaro wurin karatu a zan karfafa mai ya samu ya karatu saboda in mutum ya yi ba daɗin mutum shi kaɗai na duka jama'a ne. To mataki ɗaya na zuwa biyu zuwa uku zuwa ga gwamnati saboda abu ne na karatu na mata dan mata gimshiki ne na ƙasa waɗanda suke tallafa ma ƙasa su tallafi al'umma su a gida ko da yaushe abu ne na karatu wanda za su zo karatu ne wasu za su baro garin su su baro owayensu. su zo birni kuma wasu ma ba su da inda za su tsayawa za ka ga an ɗauki ɗawainiyar su a tai a dawo a tai a dawo sai abin ya nisa kuma uwayen su su gaba su iya wata muharin rashin karatun ta kenan kina abu ne wanda gwamnati ya kamata ya kula da tarbiyyar su a samu hili wanda za a keɓe musu bancin karatun sai a gina musu dole ne sai an tallafa musu bisa akan lahiyar su da tsaron su saboda abu ne na mata dole ne sai an tare su karatun ma haka nan sai ya ƙara bunƙasa insha Allah shekara ta goma sha hudu e bana ne na samu jarabawa na zo gidan wata ƴar uwar mu mun kai mu ashirin da bakwai cikin kalas in mu da muka samu jarabawa wasu sun samu gidajen ƴan uwansu sun zamna wasu ko sun ta nema ma ba su samu ba saboda ba su da ƴan uwa a cikin garin amma mutum bakwai sun koma gida a cikin su ma akwai wata kasuwar take zuwa take zuwa cikin kalas mu har da ita ma ta koma gida. kuwan kwanjin ma da na koma gida na ga suna talla. Sun yi ta nema ne ba su samu ba don saboda ba su da yan uwa cikin garin da haka nan suka koma. Ka san wani gida ba ka samu wadda za ka yi kawala cikin gida tun da gidan ba naku ba ne. Ko matsalar ko abinci an ka baka ba iya cewa baka koshi ba ko da baka koshi ba sai dai ka yi haƙuri ka zamna haka haka na. har kuma gobe Allah aka yi yanzu ma da ake yawan kufiyar inga ga baka samu hasken da zaka zama haka lisan harkokin di sai a hankali eh iyaye na suna turo min abu amma ba ko da yaushe ba zuwa wata wata ni suna turo min kuɗi suna turo min abinci kowanne suna turo min ban sa matsalar komi da mijin yan uwata sai dai gida ba na ko ba ba kashin daɗin walawa cikin shi dole sai ka yi haƙuri To madalla mu dawo nan cikin ɗakin magana kun saurari dai ɗaya bayan ɗaya ra'ayoyi da muka ji wato na yara waɗanda suke karatu 'yan mata da suke karatu a cikin gidajen da ake karɓar su wato in mun koma a bangaren nake wani gidan usman na na sahira ilu jami'ar da ke kula da ilimin ɗiya mata a nan madawa menene zaki gaya muna bayan wannan ra'ayin da muka saurara na waɗannan 'yan matan. To, masha Allah, kama babin eh, ga bayanan ga duka da yaran ga suka yi, akwai ɗaiɗai wanda wallahi gaskiya ne zancen su. Kun ga kama akwai yarinya a ɗauke ta a kai ta gida babanta kamar wani abokin abokin shi naka ya dauki yarinya kai wani bi yarinya ba ta jin daɗi ba ta jin daɗi ta kama yin susi har wannan abu ya ajir bisa karatunta kuma bisa kan akwai sun ce kamar wasu ba su samu kamar titor mhm. gaskiya tunda ni na a matsayina na malama ta mai gabata makaranta ɗiya mata mhm. na yi tahiya garuruwa garuruwa inda akwai garin da ya yi wani gari matsala bisa ga wannan for example nan tambai ɗiyansu kalla masha Allah suna karatu har su kai ga breve yanzu da yake babu lise can sai an kai ga breve karatun ya tsaya daga nan mun sha an mun tai babu le premier point wanda suke faɗa mana suke mana koken shi bisa tito manku da titar wani mm, titora wannan babu suka ci ba su ko ba su iya kadiyan da ba su samu titar madiyan su kenan karatun ya tsaya daga nan dole sai an yi madiya army daga bakin troisième daga bakin troisième mun sha zuwa da mun zo komi ilimin ta hede komi akwai ilimi ga diyan su me problem kin titar diyan su ba su zuwa gaskiya ma dawa ba su kai su lise saboda sun kace su wallahi matsalar abin ga titar wani yana da muwayan ko ya kai yaron shi ga titar yana da muwayan kin ya taimaka wani bai da tunda sun kwatanta mana ga cewa wataran simple wani teni ko wani abu na ka yi ma kudi ka hidda ka sai ma yaro mhm. teni ma matsala ne gare su da kun gani kenan vraiment eh nan akwai matsaloli fi Eh, to mun ko mun sake dawowa kanki eh mai gari marar musulman kun shi ra'ayoyin jama'a bisa wannan matsala ta rashin samun wurin da yara zai zamana su karatu musamman ma 'yan matan da kansu ne suka bayyana mana irin matsalar da suke gani mi za ku gaya mana bisa abin da suka ce wala eh, gode assalamu alaikum masala wadda yaran ga sun ka fadi mhm. masala ta farko hado da sai na komo nan ga kalmar da sun kai yanzu kamar al misali ni yanzu ina da da shina karatu karatu kunni mhm. hatta da famfon da shika shan ruwa na gida duk wata ga abin da nika biya mhm. Allah mhm. shina kunni nawa wata matsala wadda take na hito shi ma shikin gidan da shike shi ma akwai amfanin da shika basuwa kenan da a ji daɗi dan ba a takaro shi da yayi kaza yayi kaza diya mata rashin kulawa na awaye ni har yau da shi na na shi wa abin da yaran gada sun kai sun ka ci kenan shi yaro in ka aiko shi da wani abu akwai yan shinkawa, akwai yan gayin rogo akwai yan sukari akwai abubuwa wadanda suke ba sai ya jira an ba shi ba in ma bai kushi ba shi kara maka ne bisa ga abincin wanda ya aje kun gane kenan al duk abin da za a yi duka rashin kulawa shi kasa ta barbarar lakwal na yara mata kenan in ba gwamnati ta doki wani mataki na cewa duk yaran da aka kawo wa daga gehe a dokan musu matakin wuri wanda shike ma su karya su shanan ba lalle da sun kai ga masaukinsu amma ka kawo yariya mace uwaye ba su kula ba ba ta da mai kula ta nan inda ta saka ita gwamnati bata kula ba shi na za ta lakwal ba ta ta shi magana a sai ce ga ra'ayi yi na tun daga matsaloli tana ciki ba wani kulawa to mun dawo mm. kanku mai gari madam maja kin ji ɗaya bayan ɗaya tsokaci na wasu daga cikin yaran ki tun da ke ma kin kasance wace mai karɓar yara suna karatu wurin ki me za ki kara mana bisa abin da suka ce to lalle magana da suka waɗi haka ne na ji ɗaya bayan ɗaya inda sun ka ka da yawa wata ta yi ƙorafi ta ce saboda rashin wurin zama abokan aikin abokan karatunta dole dole sai da suka koma talla ne suke nan gayi kenan kun ga wannan matsala ita ma babban matsala ce inda in baka da inda za ka aje yaro akwai matsala kenan karatu babu shi da an ce babu wurin zama ko babu karatu to wannan kuma ni ganin nake yi rishin warin da za ka ajiye yaro duk yadda za a yi baka rasa in dai kai ma'aihi baka san wari mutum ba warin nan baka rasa wani wanda yake da sanayya mhm. ta dalilin sanayya kenan kai ne ya kamata ka yi ruwa ka yi tsaki ka bi dan maɗanka warin zama mhm. inda warin zama yana da gance da yanayin da kai ma'aihi ka dage bisa kan karatun ɗanka wasu sun ba karatun mahimmanci mhm. wasu basu bashi ba muhimmanci ba kenan da ba a samu warin zama ba sai a yi umarni da wannan a mai da yaro gida da a samu wurin sana'a a ci gaba da sana'a sannan na biyu akwai wadda ta yi korafi ta ce inda suke ba ka rasa komi ba amma wurin da ba naka ba ba za ka samu walala ba haka nan ne tabbas inda duk yadda za a yi ka yi kuskure shi an ka ce ganin za ka yi waɗanda duk za a yi ma cikin rishin su ne kenan wannan yanayi ne na yaren yau duk muna da su ɗa ko kai ka aihe shi in ka cika daidaita mai hanya sai ya ga ka takura yanan kya ga wannan ma shi ma wani matsala ce ta gehe akwai wani tace wata ita kuma tace ta yi korafi gidan da kake in ka cika zama sai a ce kana so mishin wata wannan ganin nake duka harka akwai kurciya ciki akwai harka kurciya da shi wanda an ka kai ma da kuma shi wanda an ka kawo inda dai in dai bisa kan hannun latizu ka kai ɗanka wannan tunani bai ka shiga kai ne kenan in ka kai bisa gidan yaro yaro bai ɗaukar yaro kenan irin wannan in ka ce za ka wakilta ɗanka ka bi latizo ko ba gaskiya ba shi latizo duk yadda zai gane yaro bai zama ɗai da yaro kenan kun ganin ma wannan matsala dole a same ta kenan ni abu guda ne korafi guda ne nake yi game da uwaye uwaye su ne ya kamata su mai da hankali inda yau in ɗanka ya ci gaba kai ka ci gaba karatun ga unhwani gare shi duk yadda za a yi ɗiya mace in ta yi karatu karatun ta bai zama banza mhm. ko ba komi tana unhwanar rayuwarta ta unhwani ta 'ya'yanta a gaba kuma rayuwarta ma ta armi game da zamantakewa ta bai zama ɗai da wadda ta yi karatun da wadda ba ta yi ba mhm. kenan shi ma ɗai wannan wani gishiri ne na rayuwa da kuma bisa kan gudunmuwa da za ta yi na rayuwarta na armi da 'ya'yanta da mijinta da ta yi yadda gidanta mhm. kenan shi ma akwai bambanci sosai kenan nan ni kira na guda ga uwaye kun ka kadiya ka sa ido ka kula da ɗanka kwana ɗaya kwana biyu ge wayo ka tambaya wani kaka matsalar yaron ka take kaka take in akwai matsala a ka ga matsala in babu take na a cikin a ba matsala ku madalla mun gode madam masha sa'adatu madam usman nana a yanzu kun ɗauko mana wani fanni na wato wani ƙauye mm. tambayi ko tambay tambay inda yara suke karatu yan mata har sai sun kai matsayin sun samu brevet mhm. amma ganin cewa babu inda za su ci gaba su yi wannan lisekin uwayen kuma ba su samu wai wurin da za su aje su ba sai a tsaye da karatun su daga nan kamar a wannan bangaren ko a matsayin ku na jami'a da ke kula da ilimin ɗiya mata mhm. nan gurin wani kokari ne ofishin naku yake yi don a shawo kan wannan matsala. To wallahi mu abin da muke yi yanzu mu dai muna musu abin ga kokowa na a samu omuwansu a maida college kin cs mhm. eh saboda su bakin lakwalkin su da su daidai nan suna tare da su mhm, mhm. kenan in ya karatu ya huce tare da uwaye abun bai tunda fisibilai suna samun matsaloli na ma an yi eh, ekwal ekwal kamar in an diba in an diba gari wanda yake da nisa an dan gurguso an musu kolesh akwai wajen kolesh nawa da an kai nan gama na irin wa'annan wa'anda ke fuskantar abin ga problem kin titora wannan mhm. an yi musu kolesh kolesh kusa kusa nan kaba ma an yi da can wajajen bankin nan ma an yi duka da zekwal da an da yi mhm. to wani bi kuma yaran ko an yi kireyen ekwal kin sai ka ga an yi ekwal gata kuma yaran ba su da yawa ba su zuwa eh, eh duk wannan matsaloli akwai su yanzu cikin ma abin eh, kwanakin can muwa fasi mun yi wajen ekol hudu yanzu ma cikin fevriye za mu yi wasu su wa'annan kuma musamman zaben su aka yi mm. ekol ne takwas wanda aka yi sibile muna ga zuwa muna tahiya tare da inspector kina da sauran mutane muna zuwa muna sensibilisation mm-hmm. mun yi kote hudu mun yi e-, abu college hudu yanzu hudu a da sauran cikin fevrier ga zamu yi shi mm-hmm. bisa kan da irin wa'annan matsaloli mm-hmm. eh, kuma bisa kan abun ga avec plusieurs sensibilisation kin da muke yi muna shiga da su kafin su abun yana ga dama ana eh, samun dama ana samun dama tunda akwai projet lir yana ga kamawa eh muna ga samun dama fisibila tunda inda muka ga abin bara ya yi yawa bana in muka wasu abin ya yi dama mun ma kwatanta mu furojelir wani zuwa da suka yi muka yi abin ga duka mun kai a sentence safa biyu wannan safa abin ya yi sauki kwarai mm-hmm. wallahi eh. su kuma daga nan wajen su ma'ana su bangaren kaman uwayen masu karɓar yaran su ma suna ganewa ana samun ragowar yaran da suna gane kwarai ko suna gane tunda muna muna kaman muna aje muna reunion da uwayen yara ma mm-hmm. muna yi muna kwatanta musu muna ku tafi sibila cikin wannan abu akwai uwaye anda adilai ne sun san na kowa ne wasu kin ne kuma sai a hankali eh ana samu ana samu a uwaye adilai wa'anda suka suke runguma yara kamar diyansu eh akwai su wani bi kuma yaran da kansu su ne ba su yi a ɗauko ka a kawo ka wurin mutum amana ka zo kana mutum en politas iri iri kana mishi rishin kunya kana mishi tsara tunda yau in an kama yaro amana amana aka cewa kenan yaron dole sai ka yi kai yi yadda ka rike na ka eh, sai ka rike saboda yaron ne in yayi zan abun kwarai ka ma uwayen shi jin daɗi babu wanda ke yarda a kawo shi yaro a ce yaron ga ya lalace ga hannun shi kun gani to madalla mun gode kwarai da gaske eh dan ja sa'adatu a game da wannan kaman zaman da kike yi tare da su wa'annan yara idan mako bangaren naki na mai karɓar yara wace irin matsala kike gani tare da su yaran nan yan mata da ake kama ki kina rikewa suna karatu a gidanki to sai in ce muku matsaloli ka ba a rasa su inda shi in ka ce ka aje mace sai ka gama rasa ido ko ba gaskiya ba mm-hmm. inda ko ɗanka ne in dai ɗiya mace ce sai ka zamanto kana sa kai hankali kamar amana ce an ka baka tamkar kai ka a hidan nan mm-hmm. inda ni dai gaskiya yaren da ke gidana ba na bari ko kasuwa kasuwa hawa mai sunan kasuwa ban bari ka tahi bakin ka lakwal ka hito da lakwal ka taho kuma a lakwal kin ma ina hasa ai surveyan ka can ban bari inda a lakwal kin sai na biɗi wanda kuke kalasu guda wanda yake dan gari wanda na san shi in ce same ido game da yaro kaza in ka gani ya hita ba su yi kurba tun ma ba a yi ba kur'in an ce an sake su da nan ka kiran ka ina kake in ce gani gida in ce to sai fa na zo na leƙa in ga ya ana gidan ko ba a gida ko ba gaskiya ba saboda dan duk wanda ya baka mutum ya ce amshi ka rike amana ce haka ne yi kuma haka nake tsaye kuma inda ni gode ma Allah shi ma'aihin su yaron matan ma shi da kanshi yana kama mini shi da kanshi yana ce min duk abin da kinka gani ba daidai ba na baki yuka na baki nama yanke doka tamkar keke a yi su ga cikinki kuma haka an kai masha Allah Allah ya sa an karabu lahiya kenan yau abin da an ka zo bukata a samu ka zo iya wajen mace uku masha Allah ka zo ka zuba musu kuɗin karatu ai ka san da kana son su ci gaba ka yi shi kuma duk kwana ɗaya kwana biyu ba a taba wuce sati ɗaya ba bai leƙo su ba ya ga yanayin su kuma halakwal bai bari kenan me in kai ma'ahi kai da kanka kana giwoyo danka kana tsaye bisa kai gare shi kenan yana kiyayewa an wadatar kuma abu za a ganin canji to sosai wato yanzu sai mu saurari tarihin hajiya zaha abdu wata mata da take karɓar yara 'yan makaranta maza da mata a nan garin na madawa mai kimanin shekaru saba'in hajiya zahar abdu tana daga cikin matan da ke zaune a gundumar madawa kuma suke karɓar yara 'yan lakol wanda suke zuwa domin ci gaba da karatun su ganin cewa a ƙauyen da suke babu makarantar kwaleji ko kuma gaba da haka nan ƙoƙarin da ta kwashe sama da shekaru talatin tana gudanarwa ko me ya ra'ayinta ga karɓar yaran 'yan lakol sai hajiya zahara ta ce a'a ta wani iya eh, ba ta da matsala waje na ni ina da shi in bada in ban da shi diyata ta bada gama na muka muna ci da yara ba tare da suna ba mu wani abu ba na daɗe ina karɓar 'yan makaranta na yi karɓar lokacin nan ana ba da jika goma sha biyu tun su anan nika ɗauka 'yan lakwal wallahi alhamdulillah ni da su babu wani abu can yana can tsakanin na da su sai dai godiya ba su ɓata min ba ban ɓata musu in sun ga ina aiki su ta su kama ni in suna na in ko sun tahi lakwal kuma shi kenan abin da aka gari dai ga yanzu dai zaman da nake mutum takwas uwayensu suna tallafa min Allah saka musu da alheri tun da in suka zo kamar an ka ba dan kwanji hakan ga wani shi na zakawa shi ka mini miya kubewa wani shi na zakawa shi ka wani wake ko miya tsawon haka wasu uwayensu na ka su wasu kuma su ka zakawa ba su samu wurin zama ba in dauke su sun ci fito tare da yana ku zamana komi babu tsakanin mu da su sai girma da arziki sai wasa da dariya ni dai diya dai suka zo su yi karatu Allah taimake su na kowa na ko uba ne bai baka ba kaga yaro yana ta galniya kuma kwalta shi kai wallahi kana kama shi ka adana shi Allah shi ka adani kai ba taimako na kai ba ni yanzu haka in ga wasu ma suna tauna ta galniya sai in kasu tare da nawa sai na zaka kuma sai na gama su da in ce ba ku samu matsala tsakanin ku in sun ce ba su samu matsala ce to ku shiga ku zauna. Ya kata da su kenan a cikin yaran da take karba tana ba su gurin zama da kuma abincin da za su ci da sauransu hajiya zahara bata tsaya kan 'yan mata kaɗai ba hatta da 'yan samari ma tana riƙewa kamar yadda ta shaida muna na ce miki waɗanga da annan yanzu duk samari na muna ɗauka na ce miki 'yan matan su sun samu sun ta yana ga miki yanzu uku suna canye mai guda tana tawa amma yanzu waɗanda annan duka maza na su takwas suke yanzu duk maza na wasu sun yi biɗa bakka ba su samu ba sun koma yanzu sun koma biɗa akwai waɗanda kuma bana na an ka kawo su wallahi ni da na fara ɗaukar su yanzu ko a lalace da na kai shekara talatin wasu sun wuce a kawo suna tun da wadannan kawai da aka kawo mini su ɗiyan dangi na na ɗiyan yanne na na ɗiyan tabashi na na da kawai sai a kawo mini kowa ma wanda ya zaka dai in ya zaka ya ce wurin zama na shi ka bada ina ba ce zamana tare da to waɗanne ɗauka tun da dai sun kai mutum goma waɗanne ɗauka waɗanda dai yanzu duk sun zama ma'aikatan kansu wallahi kowace shekara duk shekara ɗaukar su na kai Mamman Sani da Halaru Almu da almustafa Suleiman da Naziru Abdullahi na daga cikin yaran da suka samu gurbin wurin zama a gidan Hajiya Zahara domin ci gaba da karatun nasu. Ko yaya suke zaune a gidan na Hajiya sai suka ce. na su mamman sani daga damar da mu zo gidan hajiya gaskiya babu matsalar komi gaskiya komi ta ne mana duk abin da muka tambaye ta muka ce muna da matsala ta ne mana ni shekara ta Oga ta biyar ce nake zaman gidan hajji da ita. Yanzu terminal nake nan gai. Zama muke nan gai da ita na mutunci. Hajjiya ba ta da matsala komi. Sai dai in mutu ya ɗauki matsala ya samu kanshi. Almustaf Suleiman Musa, sai wanda. Eh bana ne musu. Zama na tsakanin mu da hajji A gaskiya zama mu tsakanin da Allah ba wata matsala. Saboda ko hajji ko wani abu ta samu hakan ne. muna yi ya gwargwado amma sai dai wani bi haka in ta ce mu taimai wani hakan muna dan ne hakan mu dan jima kan mu taimai to ko wata matsala kun gani an fuskanta kan da gari mu ba da gari su a zama ba wani abu kan da wani bai taɓa ta ma wani ne kuma ba taɓa ma wannan ba Allah ya kulun bizan Nasiru Abdullahi Turazem eh bana ne nazo. daga kauye can a abaza barkwai eh daga can na zo ne a karatu zama na nan lahiya da mu muka zama nan ne ga zaman jin daɗi zaman mun hajjan mun ita kamar uwa ce da gari mu eh, kuma mun ka da tana ba mu kuma ayyukan gida in ta samu muna yi da muna nan da muna gida duk ɗaya muke gari mu a yara lahalu mu kowa muke zamani mu ba tare kowa ba kowa ya yi hankali da kowa wasu suna ganin zama ɗauka yan lakwai gidansu larura na a su kuma su kuma su san wani taimako na bara daga Allah wani mutum na iya samun wani matsayi ya zaka ya taimake ka kuma ko ba da mutum ya samu matsayi ba mutum zai samu lada gurin Allah ya taimake ne domin ya zama ya karatu. Dadai na kowa ne kuma idan ka tattale shi babu makawa za a waye gari wata rana ka ci moriyar shi in ji Hajiya Zahara. Hajiya Zahara ta kara da cewa ba rike 'yan makarantar ba ya kamata a rinka bin karatun nasu so da kawa musamman ma 'yan lakul 'yan mata tare da kula da shige da ficensu saboda amana ci uwaye suka damka maka kenan a kula da rike su tamkar ɗan da ka haifa saboda shi ho yaro mutum biyu ke haifuwar shi amma masu cin moriyar shi suna da yawa ina ganin cama dai wato nan dai muka zo ƙarshen ta mu amma kafin mu yi sallama da ku zan so in ji kaman menene kuke ganin cewa ya kamata a yi don ya to cewa yaran gada suke zauwa cikin birni wurin neman wurin zama na ci gaba da karatunsu an samu an shawo kan wannan matsalar an magance matsalar da ke sa yara su kizawa su ci gaba da karatu saboda ba su da iyalin da za su karban su mu soma da ku wato madam usman na nasa hira illo ta iskofi aha ta madalla bisa wannan matsala ya kamata gwamnati ta kama ya kamata gwamnati ta kama tun da mhm. nan da mu wajen ga bi banan ga alhamdulillah proje lir wannan ta yi kokarinta tun da yanzu haka ma cikin kwanan ga cikin wangan na janvier mhm. akwai kit kit da mun kai prepare pour les huit écoles wanda na ce muku an yi sibile mhm, mhm. wanda za mu ta yi mu yi remise de prix abin ga eh, les trois premi mm, kamar tukunci ne za ku ba eh, mata uku na cikin eh, na pour les huit écoles wanda da kit har da kudade duka ma an yi prévoir wanda za a ta duka wannan sai pour les encourager don ai encourager ya mata saboda yanzu wallahi ya abin game yake sai ka ta cikin ekol ka ga wajen namiji hamsin da ke za samu mace biyu mm. kun gani mm, eh, na wallahi muna kiran gwamnati a sa hannu a taimaka a diba saboda karatun ɗaya mace yana da mahimmanci ilimi Allah ce a ta a nemi ilimi in ma misira ne ina nema ilimi ya jawabi ne a ta a neme shi mm-hmm. kuma ɗiya mace wannan ilimin ta yana da in ta yi ilimi ta ci gaba ta unhani ƙasa ta unhani uwayenta ta unhani kanta da kanta kun gani eh, muna kira ga gwamnati saboda Allah a taimaka bisa dai harka karatun nan na diya mata eh. to su kuma yalle wa'anda suke karɓar su kuna da sabo zuwa gare su da wanda ma suke kin karɓa eh su ma kuma da na kowa ne eh, yallan nan uwayen nan wa'anda ke kin karba yaran nan kama sai an yi ta sensibilizan saboda akwai wani abu akwai jiki da in ka diba na kowa ne sai ka gama wanda baka san ba inda washe ta aihe shi amma sai ka ci moriyar shi tunda mu muna ta ci kenan yaro in ka rika shi wata ran zaka ji more shi da zai ma danka da ka aihuwa ma ba zai ma ita ba kenan saboda haka na muna jawabi muna kira ga uwayen diya wa'anda ake kai ma yara don su samu wurin laba karatun su ya fuskanta su yi haƙuri su zanki karɓar yaran nan su rike su kamar ɗiyansu da suka aihuwa <laughs> to madalla mun gode sosai madam usman eh mai gari marabu wace irin shawara ke gare ku hmm, bisa wannan matsala ta karatun ɗiya mata da yake neman ya zamanto ya koma baya bisa wannan matsalar ah, matsalar karatun yara mata mhm. fi su lillahi abu na harko har yau gidan jiya masu ka kin karbar su su ma fi su lillahi ba su kauta ba mhm. saboda zan da na kowa na akwai yariya wadda ta shekara yi shekara nawa wuri na sai an ka hidda tanke mata arme lokacin da za a kulle arme sai ta ce mauban a'a sai an bi dowa ne inda na shekara nawa kenan jin dadi na kenan ita yari yagga ban san inda ake hita ba amma saboda mutumshi da zamar da ta yi tashi daɗi da abin da na mata duk shekara Allah sai ta mini kumfuli ta aiko bai na aiki ta ta nema ba ta yi mauba ba kenan masu ke amsa yaran nan su ma ba su kwata fi sabilillahi ɗana kowa na balle mace in ka kula ma ɗan wani Allah ka kama maka saboda imaninka ya shiga tun da ka ma da uwanka abin da ka ma kanka shi na an riko ma a baka amanar yaro ko baka yi shi ba in ka kula da shi Allah ka kama maka to mun gode to madam maja sa'adatu eh, wakiliya ta kungiyar uwayen yara 'yan makaranta da kuma wadda ta ba da niyya take karɓar yara ce shawarar ki don ya zama cewa wagga matsalar ta rashin samun iyalai da ke kama 'yan mata su ci gaba da karatunsu an samu an magance ta. Shawara guda ce gare ni zuwa ga uwaye. Uwaye namu na ƙauye na karkara su san mahimmancin karatun mace. Inda in ka san mahimmancin karatu sannan ne za ka ƙara ba shi mahimmanci. Kenan in kana da ɗa yau mace ita ka tabbata samunta naka ne. inda in ta samu kai ka samu duk yadda za a yi in ba ta tallaba maka ta tallaba ma ne ta tallaba mu kai ma gidan ma gaba ɗaya ta iya tallaba mai an ka ce daga ahi me yake da suna shugaban kasa ko muka ahi mata shugaban kasa to shi na kenan ita ɗiya mace tamkar garkuwa ce cikin gida in ta ginu wallahi gida ya ginu in kuma ta rushewa kuma gidan na ya rushe gaba ɗaya ko ba gaskiya ba kenan a ba da kaimu sosai gwamnati kuma ta kama kuma abu guda nake kira da gwamnati a sa aiki na hannu na koyon aikin hannu cikin lakuloli mhm. shi ma wannan yana ƙara mahimmanci kenan ko da yaro karatun shi bai nisa ba wannan aikin nan na hannu duk da akwai ecole professionnel kenan nan ga ai cikin sai a shi kuma akwai aikin hannu da akai a ƙara karfawa aikin hannun na hannu ga 'ya'ya mata wani dumke dumke wani sake sake wani menene kenan ko ba komi sana'a yaro ko da ma uwaye ba su da ƙarfin tallaba mai ta aikin hannun nan da ya koya ya iya sarrafa wani abu shi da kanshi ya sai saida ya samu dala kuma tare da kanshi ya ci gaba da tallaba ma kai ne cikin fannin karatun shi mm-hmm, mm-hmm. kenan wannan shi ma wani gudunmuwa ce ta wani gehi kun gane ku mm-hmm. kamar ba wai école professionnel mun san da akwai école professionnel mm-hmm, mm-hmm. kan wa'anga les école su ma a yi ranfor sa aiki hannu da yaran suna eh, gidan da ake suna gidan da ake eh, eh suna iya su abin da zai wanda za shi aha aha kenan in ka yi wani dinkin eh, hullakka kai yi ta shi in ka kai ta kasuwa kana saida ko baka saida kana saida ko ko in ka tura ta gida wani yana iya sai ma dan shi ya sa ma dan shi kai kuma kudin nan sun unhane ka mm-hmm. kenan kun ga wannan shine ya kamata as dibi yanayin da ya kamata a yi tsari cikin lakuloli wanda shi da kanshi ma yana ƙara ma uwaye ƙarfin gwiwa a ce ai ko kai lakwal ma ina zaka wallahi bi ƙaryata <laughs> duk in kai lakwal sai ka tai wani wari dan ko ga rayuwar gidanka ba ta zama ɗai da rayuwar ki ma ke mace da tsarin rayuwar gidanki da tsabtace gidanki da tahiyar da rayuwar ki ba ta zama ɗai mhm. kenan kirana guda a kama su uwayen da sun ka kawo su kula da ɗa in ma baka da wari ka bi ko da ta sassalla ko ta gehen wani ka samu ka ka shi kuma ka kula da shi. Gratun shi ya eh, samu ya ci gaba insha Allah. to madalla mun gode kwarai da gaske ina ganin cewa ma dai duka duka dai nan muka zo karshen muhawara ta studio kalangu hilin mata na yau wanda ya mai da hankali kan ci gaba karatun ɗiya mata musamman ma kalubale da kuma ci gaban da aka samu dangance da zaman da suke yi a cikin iyalin da suke karɓar su don ilimin nasu ya inganta kamar ji daga bakin wato bakin namu shi da ilimin ɗiya mace ilimi ne wanda idan ta same shi zai amfanin rayuwa ga baki ɗaya kenan yana da kyau ya zama wajibi da gwamnati da su uwaye yin da kowa da kowa ya kawo tashi gudunmawa musamman ma waɗanda suke cikin wuraren da ba su iya ci gaba da karatu sai sun bar garinsu sun koma wani wuri kenan ya kamata a ce waɗanda suke karɓar tasu sun mai da hankali kan kula da su da amana ce aka ce aka baka ka rike kamar yadda ka rike naka sannan wanda suke jin ɗarin cewa ba za su iya karɓar su ba su ma su amshe su yaran wannan su ba su dama su samu inda suka tsuguna su ci gaba da karatun su saboda ilimin nasu ya inganta domin ya mori kowa da kowa a madadin bakin namu cewa da uwar gidan usman na na sahira ilu jami'ar da ke kula da ilimin ɗiya mata a nan ko milkin madawa da kuma mai gari marabu suleiman shugaban kungiyar hakimai na madawa sannan kuma da uwar gidan maja sa'adatu isufu ita kuma ta zo ne da bangare biyu tana daga cikin mambobi na kungiyar uwayen yara sannan kuma ta kasance mata ce da ke karbar yara 'yan makaranta wanda suke zaune a gidanta suna ci gaba da karatunsu a madadin kowa da kowa ni hawa usman tare da tallafin eh, mustapha ayuba da ya dawo mana kan na'ura ga baki ɗaya muke ce muku sai an jima amma kayan mai sallama za mu na ku tare da shirin namu na kiji ai saurari lahiya sai wani lokaci insha Allah. Kiji. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji hey matsukiji ke kame abincin kari na haba mai gida ko ina kwana babu don me zan ce biki na kwana in maza in ba karin ba kuma za ki shiga jikinki shi na dauki ga karinka mi mi zaki ba wanga abu an ce miki ni ni dan bara <laughs> mai gida abin da ke gare ni kenan kuma ka san da cewa kasuwar yanzu komi tsada ne ba ruwana da duk wannan idan baki kara ba ke san komi zan iya miki ko mai gida duk abin da kake yi kenan kullum wallahi babu kyau ka ga in ka tafi waje kana da daɗewa kuma in za ka yi ta baka bar mana komi da zamu ci ni da yarana yanzu abin da ni nike nemawa da ƙarhi na in ba ma yarana mu samu mu ci shine kuma hallo ka zo ka amshe me ni za ki gaya wa haka ya kamata ki girmama ni kuma ki min biyayya ba ruwana da yanda kike kina ci da mu kuma ina haita lokacin ne gida ma ina dawowa lokacin daga dama kuma ina haita yadda nake so. <laughs> da Allah ya hakuri wallahi bana kara ba ya hakuri insha Allah zan muka da abin da kake so. <laughs> Abin ya ishe da ke da yanki. za ni fita ba na so in dawo in tarda ku gidana. <laughs> Mamakin ga ya sake bugona ko sabon shi kenan bai bari kuma ban mai komi ba. kai kai kai kai nan na ce miki ki girmama miji ki daina yin wannan abun kullum baki jin magana wai me yasa baki sauraron mai ki ne wallahi mama ban mai komi ba Allah ban mai komi ba ƙarya kike zamna kuma ki saurare ni mace ita ce ƙasa da namiji kuma kullum ana son ta zama mai biyayya da haƙuri namiji ba sa'an ki bane ya kamata a ce wada ya ga dama zai yi da ke ko ba haka ba mace bai kamata ba in mijinta ya ce hori ne ai ta bude baki ta ce baki ne kuma wannan tarbiyyar da mata ke maza su ba ga gaki aka fara ba kuma ba ga gaki za a kare ba kenan ki saurare ni ki ji ina mai miki shawarar da ki maza maza ki koma gidan mijinki kuma ki mai da kanki kasa <laughs> to mama wallahi zan koma amma wallahi ku sani duk abin da ya same ni ku biyu ne da ku da shi duk abin da ya same ni in ma raina zai hidda wallahi zan kowa. Ku ji min shashashi yarinya ke tashi ma na Allah.